hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1434 daidai da 31 ga watan oktoba shekara ta 2013 wannan shine kasa na 166 daga cikin jeren ya karatutukan littafin fi sira wallafar profesa da abdulkarim zai allah malaukakin sarki ya saka mashi da alheri idan jama'a ba su manta ba mun yi karatu dangane da tarihin yaƙi da kuma sulhin hudaybiya wanda yake ɗauke da darussa masu ɗimbin yawa a inda muka ji profesa yana ta ɗaito mana waɗannan darussa mun kwana a darasi na sha shida yau za mu tashi inda mala ya ce asabi'ata ashara fa'ida ko darasi na goma sha bakwai daga cikin darussa akan ainihin wato sulhin hudaybiya ko yaƙin hudaybiya uslubu targhibi fi da'wati ila Allah a cikin wannan yaki mun ji wani irin salo dangane da kwadaitarwa a wajen da'awa zuwa ga Allah wato a cikin wannan mun ga irin yadda annabi sallallahu alaihi wa ya bullo musu da wani salo wajen abu ne kake so mutane su yi kuma abin yana da falala amma madadin ka tursasa musu ko ka abin nan sai ka faɗi abin da wani salo wanda za su fahimci daraja abin da kuma irin fifikon da ke ga abu wani mana yana magana ne dangane da waɗanda suka yi aski na ƙwaryen molo wato talkwabo da kuma waɗanda suka yi saisaye annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce Allah ka ji ɗan waɗanda suka aske kansu duka Allah ka ji ɗan waɗanda suka aske kansu duka jama'a suka ce waɗanda suka yi saisaye fa manzan Allah ya ce Allah ya ji ɗan waɗanda suka aske kansu duka sannan ya ce Allah ka ji ɗan waɗanda suka yi saisaye ma'ana a karo na uku sannan suka samu shiga to kaga wannan uslubi ne na ba a nuna wanda ya saisaye askin shi ba sai dai an nuna cewa wanda ya aske kan shi gaba ɗaya to shi ne ya fi falala فقد بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفضلية الحلق على التقصير أولا سلو من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين في في كون دكيغا أسكي معنا أسكي كي غبادا يا في في كو في يد أيلهن سيسي من خلال تكرار دعوته تئرن يد النبي لنك ميمي تأدو أشي للمحلقين جوانا بس كأسكي كان سببا بالرحمة ثلاث مرات من جيل من زوان الله يلنك روقان ألا كي رحمة الله كجتان ألا كي غافرة جوانا بس كأسكي كان سحسو أكو النبي فلاكا ولم يدعو للمقصرين إلا مرة واحدة ولم دسك أسكي كان ستحني سيسي سؤليتا النبي مصع الدعاء وهذا معناه الترغيب في حلق الرأس للمحرم في تحلله من نسكه wannan yana nufin kwadaitar da mai aikin hajji ko mai umara a lokacin da ya kammala aikin hajjin shi ko umarar shi zai yi aski to ana kwadaitar da shi cewa ya aske kan shi gaba ɗaya shi ne ya ina fata an gane to kaga wannan salo ne daga cikin salon koya wa mutane abu shine ka kawo musu abin ba da nufin wannan abin a lalata shi gaba ɗaya ba don ba lalatacce ba ne amma sai a nuna cewa ga wanda ya fi shi falala to annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da salo iri iri wajen karantarwa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam asaminata ashara darasi na goma sha takwas saƙar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama fi hadihi jamalan idan ba manta ba da aka taho wannan a yaƙi ko kuma wannan tafiya ta hudaybiya da annabi ya taho wannan umara ya ainihin koro ainihin wato wani jamal wani raƙumi kana li abi jahali wanda asalin raƙumin na abu jahal ne fi an sihi burra min sibba a hancin raƙumin an sanya mishi kamar wani zobe kamar wani abin nan wata 'yar sarka ta azurfa wa zalika annabi yayi haka ne ma'ana ya taho da wannan raƙumin ne wanda an kama raƙumin ne na abu jihar ne aka kama raƙumin a lokacin yakin badar da aka yi kaso sai ya faɗo cikin rabon annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya taho da shi wurin wannan ainihin wato abin nan umara ta hudaybiya to me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka ya yi haka ne ighabatan lil mushrikina dan ya fusatar da mushrikai ya fata musu rai abin da sa aka karfafi maganar wannan zobe ko kuma wannan azurfa da ke ainihin hancin raƙumin wato alama ce wadda su mutanen makka sun san raƙumin kuma sun san shi da wannan alama annabi ya taho da shi yadda da sun gani za su ya ah, wannan ai raƙumin abu jihar ne wanda aka kama a wurin yaƙi ma'ana mutumin nan yanzu har ya yi ƙarfin da dukiyar mu ma da ya kwata a wurin yaƙi yanzu har gashi ya zo zai yi ibada da ita to kaga yanzu wannan an goga hancin su aka sake nan wato an kasanta su Ya yaqul ibn al-qayyim rahimahullah uh, rahimahullah ta'ala ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki duk an shi shiko cewa yake wa min hasti ibabu mughayabatu a'da'illah wa min hasti ibabu mughayabati a'da'illah na daga cikin darussan da ake ɗauka a yakin nan na hudaybiya to ana son fusatar da makiya Allah ma'ana ka yi abin da za su fusata tun da dai su makiya Allah ne fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama ahda fi jumlati hadihi jamalan li abi jahal saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin jimillar raƙuman da ya taho da su na hadaya to ya taho da wani raƙumi wanda asalin shi na Abu Jahal ne fi anfihi burra min fidda a hancin shi ainihin wato akwai wata sarƙa ko wani zobe na zinare yughizu bihil mushrikina annabi ya haka ne dan ya bata wa mushrikai rai wa qad qala ta'ala dama Allah madaukakin sarki ya faɗi fi sifatin nabi sallallahu alaihi fi sifatin nabi alaihi salatu ashabi da Allah yake siffanta annabi da sahabban shi a cikin alqur'ani sai ce wa masaluhum fil injili misalin yadda Allah ya siffanta annabi da sahabbai a cikin injila ka zar'i kamar shuka ce akhraja shafa'ahu wadda ta fara bullo da kanta fa'azarahu amma sai Allah ya karfafi wannan shuka fastaghlaba sai ta karfi ta kauri fastawa ala suqihi har ta tsayu akan icenta yu'jibu zurra'a in masu shuka ko kuma waɗanda suke ainihin wato manoma suka ga irin wannan shuka sai su ga suna sha'awarta wato misalin sahabban annabi yadda Allah ya siffanta su a cikin injila tun kafin su zo Allah ya karanta wa duniyar annabi isa da jama'ar shi Allah ya faɗi siffarsu to yadda siffarsu ta zuwa cikin injila kama ainihin wato shuka ce sai ta fito me kake tunani sanda dawa ko masara ta fito sai ka ganta dan wasu ganyayyaki yan ƙanana wanda in kasa ya yatsa sai ka murje su haka ana nan kwana ɗaya kwana biyu sai ka ganta ta ainihin tsayu sai kuma ka ga cewa ta fara kauri sai ka ga yanzu har ta fitar da kara shine kama a matsayin ice kenan dukkan manomi idan ya gani sai kira ta yabanya to duk lokacin da ka ji manomi yana cewa yabanya to ta fara bashi sha'awa ke to shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ya buga misalin su haka a cikin alkur'ani to amma sai ya cike da menene suwa ake nufi da wannan misali sai ishara cewa sahabbai ne sai Allah ya ce liyaghiza bihimul kuffa. Allah ya yi wa sahabban annabi irin wannan karamci ne domin ya tayarwa da kafirai hankali saboda irin yadda ya albarkace su wato kamar yadda a wani wuri Allah maɗaukakin sarki yake tuna musu cewa ta na an yi ta kumanna ku tuna lokacin da kuka taso kuna tsoron mutane su fafce ku lokacin da sahabbai suka taso kamar fitilar kyandir ce fitilar kyandir kuma a waje ana iska me kake tunani dama ba ta zauna ba to a lokacin da sahabbai suka taso haka suke su kansu tsoro suke suna ganin kawai za a yi musu kwaf daya su da kansu haka suke ji amma sai Allah madaukakin sarki ya rungume su ya taimake su to anan sai Allah ya misalin su a cikin injila cewa kamar yar karamar shuka ce ta taso kamar kamar ta, amma bayan kwana biyu shi kenan sai ga ta tatsai da sayoyinta ta tsaye da itatuwanta ta kuma tsaya ta yi gam to sai Allah ya nuna wannan misali sai ce suwa yake nufi da wannan misalin su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to me yasa Allah ya yi wa sahabban annabi haka shine na farko don su san cewa Allah yana tare da su na biyu don su san cewa ashe wanda yake tare da Allah Allah yake tare da shi to duk yadda ya gan shi da rauni Allah zai karfafe shi to amma kada Allah ya karfafe shi kuma ya je ya haɗa kai da makiya Allah domin Allah ya mai haka ne li yaghiza bihim al saboda haka matasan ahlus suna kunji ku tuna lokacin da muka taso ana kallon mu ana mana dariya ana kin mu ana mana shewa ana <coughs> wato ana mana dukkanin isgilanci ana mana dukkanin wulakanci Ƙur'ani ne mai zid muke sawa aljihunmu saboda duk inda muka je muka zauna za mu buɗe muna nazari har sai abin ya zama mana alama wadda ake mu ake mana gafe ake mana habaici haka gari ya gari abin nan da gaske ne abin nan da wasa ne Allah maɗaukacin sarki ya kai mu matsayin da muka samu kanmu muka ce Allah ya kai ni wato ba mu muka kai kanmu ba mu muka yi wa kanmu ba to wannan matsayin Allah ya yi mana ne don ya kaskantar ya fusatar ya ɓata ran makiya to in kuma muka koma a yanzu muka haɗa kai da makiya Allah wallahi tallahi mun ci amana Allah kuma cin amana Allah tun daga duniya ne Allah baya bai me ma'anar wannan magana jama'a wannan maganar da nake faɗi su kam akan sahabbai tabbas ne mu kuwa akan mu kwatance ne muke yi muna ganin muna buga misali da irin yadda muka taso a duk inda muka je za ka gan mu mun zama abin dariya ne za ka gan mu mun zama abin tsogalo ne za ka gama mun zama abin da ake wa shewa ne da izgilanci da sauransu amma sai ka ga Allah maɗaukakin sarki ya dubi niyyar mu ya dubi zuciyar ya dubi aikin sai ya tarfa wa garin nono sai ka ga ya karfafe mu to me Allah ike nufi da mu shine mu rike wuta a kan abin da muke akai da mu mai sassauci saboda matasa ka samu kuɗi daga baya shikenan sai ka fita daga cikin jama'a ahlus sunna sai ka je ka haɗa kai da 'yan duniya ka samu ilimi ka samu daraja ka samu ɗaukaka sai ka fita daga cikin malaman ahalin sunna sai ka je ka haɗa kai da 'yan bidiya wallahi azimi ka zama zindikin Allah domin Allah ya kai ka wannan matsayi ne ya bikal kuffar don ya kaskantar da kafirai da kai don ya kaskantar da makiya da kai ba za ka yi tunanin cewa abin da Allah ya maka ba ya yi maka dan kanka ba ne Allah ya yi maka ne dan kanshi wa sana'atuka li nafsi abin da Allah yake maka ya ne maka ne dan ka zama mishi kayan aiki to daga baya sai ka bijire ka koma ka ne wa kanka aiki akwai da yawa matasa da su aka fara da awar ahlus sunna daga baya Allah ya ɗaga mukamin Allah ya daga darajar Wasu sun zama gwamnoni wasu sun zama ministoci wasu sun zama kaza wasu sun zama kaza kai wallahi al'azimi jama'a an yi wani abin kunya wata shekara a makarantar nan bayan hajjin bai wuce shekara ɗaya ba wani mutum ne wanda yake a lokacin da ake mss a abu din malam su ne waɗanda kamar za ka ce sun fi kowa imani sun fi kowa ƙarfin kaza sun fi don ni sai da yi min bayanin kan shi tukuna sai na gane shi 1978 da nake rifarin zuwa ga an yi islam only ɗin nan su ne 'yan ɗaga tuta in aka tafi kotuna lokacin su ne 'yan a fito da ƙur'ani a share ƙur'anin a rataye shi a ɗibo takardun kotu a kona su ne suka fi kowa imani da kan gaba amma an je abuja an samu bukani an narke a cikin duniya an manta asali wata ran sai tsautsayi ne yaya ne sai biyo da shi wurin nan sai ya ga yara sai ya yi sha'awa ina ma ɗaɗin shi za su kasance haka haka yarjejeniya ai da ya kawo su yara suka musa ga haka 'yan mata suke yawo da hijabi a nan wato dariya suka rinka wa yara kawai ya ce nan zai sa su suka koma suka ce ina su su su yawo da hijabi to ban ɓoye mishi ba lokacin da ya fito yin abin don bayan da ya zo min hira na gane shi shine shi shine wani masu karfin imani ne a tsallolin dare azumin litinin da alhamis abubuwa to amma da aka bi aka samu duniya gaba ɗaya shi kenan fa'akhladu fil fa'akhladu ilal'ar sai aka karkata aka shanta ma duniya shikenan sun ya'ya sai suka tashi gaba daya su suna ganin gidansu ma gidan yan boko ne yan duniya ne ba magana addini babu to wannan yana daga ciki haka malamai ka tashi an wulakanta ka an kore ka daga gidanku saboda sunna an kwace mata an yi maka kaza an yi maka kaza an yi maka kaza ko kuma yanzu ya zama babban malami wai abin da yake sha'awa yana so ya samu recognition ya samu yarda ya samu amincewa a wurin gwamnati to kuma gwamnati tana hudda da malaman bid'a ne saboda su suke mata tsubbu su suke mata rubutun sha su suke mata kaza to shi kuma kullum sai je yana ba da eh, mubaya'a shi da imanin shi yana miƙawa a hannun waɗannan malaman don me don ya samu dai shi ma ya samu shiga duk shekara yana da kujerar umara da haji duk lokacin laye yana da rago duk lokacin azumi yana da buhun sukari da buhun gero iyakacin wannan ka manta asalinka ka manta waɗannan mutanen su suka ci amanar ka suka ci amanar addinin Allah saboda haka ku kiyaye jama'a Allah maɗaukakin sarki yana nan yana duban ka yana duban imaninka yana duban aƙidarka yana duban tarbiyyarka yana nan yana renonka za ka kai lokacin da Allah zai karfafe ka liyaghiza bihimul kuffar don Allah ya fusatar da kafirai akan baiwar da ake cewa ba a isa ba ba a isa ba sai ga Allah madaukakin sarki ya zo ya ɗaukake ka lokacin da muka dawo anguwar nan dariya ake mana tun daga mutanen anguwar har na waje ko ina dariya ake mana ba wulakancin da ba a yi mana ba a anguwan tukuna ba a magana anguwannin da muka fara da awa shekaru talatin da suka wuce a nan da muka zo baki mun ga dariya ake mana kawai in an gan mu ne kawai mu mun zama abin dariya ne masallaci ne gashi nan da makaranta abokina ni na kawo shi garin nan ni na kawo shi anguwan nan a gidana ni na ɗauko da dillali aka zo aka siya sai na ga muna tafiya muciya wurin karatu muciya ta fara mana nisa sai na ware ranaku biyu maza su zo mata su zo ne musu karatu a masallacin dan na san na isa a wurin shi na isa a wurin uban shi na isa a wurin kowa na shi shi ma na isa a wurin shi amma a anguwan nan sai wasu suka je suka same shi wani ashe kai dan salafiya ne ba mu sani ba ce kamar yaya to mun ga albani ya je masallacinka ya bude yana karatu albani eh to wallahi duk gari zagin ka ake ana ce. shi kai dan salafiya ne duk gari zagin ka ake so da haka gari ya waye na tura mata su tafi kafin in zo mun na samu wannan ta dawo yaya ta ce an koro su waye koro su sai ta ce wani sai na shiga cikin damuwa saboda ni na san ita ta san wannan mai masallacin to ba zai yi wuta sai zuciyata ta ce mini mai gadi ne wato ne wa an sa wani mai gadi ne bi na ce ki koma ta ce a ta za ta koma na ce koma koma ah, na ma na same shi kawai ka zuban mana da mutunci duk gari ana zagin mu an ce mu 'Yan salafiya ne mu na ce ha ah, ne aka yi muku ka zo kana karatu a masallaci na ce ha ah, kai da ba dan salafiya bane ni a cikin garin maka na san shi kuma da malaman shi da kowa da iyayen shi har ɗakin uwar shi ina shiga kuma ni a dan salafiya na san shi duk a makka din dukka dan salafiya yake tare da su kuma ta kai da ba dan salafiya bane to ai an ce ana ta zagin ma a garin nace annabi da aka zage shi a garin maka zagin fito mishi akwai garin da ya fi maka ne to akwai mutumin da ya fi annabi ba a shiga gari ana zagin annabi ba na ce menene precisely kake kuka shi an zo ana karatu ba a gaya mishi ba nake na san na fi karfin haka ko masallacin makka da ke kofar gidan ubanka na zan iya zuwa in sa karatu ban gaya ubanka ba kuma ubanka zai mun wannan alfarma balle kai wannan menene matsalar karatu ce eh, na ce har abada ba za a kuma ba ranka ya yi fari na ce har abada ba za a kuma ba shi kenan sai na miƙe akwai wata magana cewa shi kenan wai kuma wato ya zan yi mishi haka nake kai din banza Wai sai na jawo mota ta sai na tawo kun ji dalilin da yasa lokacin sai na zo cikin gidana sai na yanka rabin fili na muka burin da rumfakwa muna sallah muna karatu ran muka fara ana cikin karatun oc na sss na nan zaria local government yana tabugo mana waya yana tabugo waya waya tana can sai da na zo na ga wajen miskol wajen guda tara sai na buga shi waya lafiya ai an ce wai na buɗe masallaci a anguwa wai mutane gosulo an cika titi mota ba inda za a wuce ka ba sai na ce ka ce Allah ya tsine uwa mai karya imana jama'a ku ji wannan a lokacin ne ya faru a cikin gidana ne aka bude makarantar kekuna da babura da mashina sai na share filin makarantar nan na ce kowa ya zo wurina ya shigo nan filina ne can nawa sun ce to ni ban san wani ya yi fakin ma a waje ba duk wanda ya zo a cikin filina sai ce a filin ka sai na ce a kana shakka ne sai ce a mamaki nake makinka su zo wurinka kuma su yi fakin cikin filinka kuma wani ya korace ku ji fa to ka taso wanda ya baka wannan rahoto gaba ya zo ya nuna maka a ina ne aka bude masallaci a ina ne aka ainihin yi gosulo din aka cika mutanen anguwa wai suna ta tashi hankali a nan nan nan anguwan nan jama'a ko kun fahimta da mu tsaye da wannan labarin haka na sha faɗa muku wannan ɗaya ne cikin goma ko fiye da haka lokacin da muka zo muka fara karatu a masallacin gidan alitan kifa a nan muciya kaso muciya masallacinmu na juma'a na yanzu Kira kira'a nake karantarwa da kawai sai a zo sai a leko ah haka ne wane e dama wane ya yi karatu da ya sha isan da nan ta ta zama aikin ba za haka 1990 na zo na fara musu tafsiri cikin watan ramadan a masallacin bakin dogo na su malam kabiru yau shekara 23 kenan ina ganin na ɗauko tafsiri na na zan ratsa tsakiyar muciya ba irin izgilancin da bamu ji ba kunnan nan namu da idanuwan nan namu babu kaskanci da wulakanci wani bai nufin tafiya ba yana zaune kofar gidan shi ya hango ni sai taso kamar zai yi crossing wato ni na taho shi kuma zai dawo sai to gadan gadan kamar ma bai gani ba sai in kauce mishi turan nan tafsiri ya tafsiri sai labari ni kan ana zaune har na ji ana wani malami ne aka samu masallacin yan izalar nan kai ka zo ka ji tafsiri a gabana sai wani ce ah, mai kudi ne ai suna na ke an haife ni ran talata mai kudi ne halala ah, ah, na ba yau da littafi ba mai suka iya zan ci wallahi haka ba zo su tsaya bakin dogo in an tashi tafsirin in fito sai su gani din ne sai kuma amrun azimun abin baiwa ne so ku duba irin wannan to a ce irinmu yanzu da 'yan bidi'a irinmu da zindikai suka wulakanta mu suka ci mutuncinmu suka faɗa suka rubuta suka yi mana makirci yau mu je saboda neman me ni dai a duniyar nan ban ga abin da na ɗaga hannu har yau na roƙi Allah Allah bai bani ba na rantse da Allah ina faɗin haka ba alfahari ba amma wallahi godiya ga Allah na rantse da Allah a yanzu da nake magana bani da wani abu a zuciyata wadda na roƙi Allah bai bani ba a yanzu a nan duniyan nan dai duk abin da na taɓa daga hannu na ce Allah ka bani kaza zuwa yanzu da nake magana na rantse da Allah Allah ya bani to me za a ƙunan ido da shi to sai a ce yanzu ni in je in haɗa kai da 'yan bidi'a na rantse da Allah gwamma in mutu me nake bukata wurin 'yan bidi'a me nake bukata wurin kafirai me nake bukata wurin zindikai me Allah bai bani ba wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina wallahi al'azim jama'a to yanzu idan irinmu ba mu tsaya mun yi wa addinin Allah da sunan sunna aiki ba wallahi mun ci amanar sunna kuma sai sunna ta ci amanar sai Allah ya rama mata kisa duk inda muka ji wallahi sai mun yi identifying kanmu da sunna an muka gane ma mun ce sunna ba za gane ba sai mu ce izala izala ma ba za gane ba sai mu ce ka san abubakar gumi eh to mu ya shi eh, ba za mu ce abubakar gumi ma dan kan mu izalantar da suna abubakar gumi ka san abubakar gumi eh to mu ya shi wallahi ko ina sai mun faɗa haka we identified ourselves with sunna with izala with abubakar gumi everywhere wallahi ba inda za mu yi kyama wallahi yau me ya ɗaga sunan mu me izzan mu sunna mecece darajar mu mecece alfahar mu menene abin tutiyar mu sunna kuma mu ci albarkacin sunna mu rayu a cikin sunna ya zama ba mu da abin da za mu kyamata sai sunna kuma waɗanda suka yi faɗa da sunna mu je mu haɗa kai da su kamar ni wai za a yi min tallan yar sarkin gargajiya ni kamar ni ɗan izala ni wa ana ganin na yi kudi a zo eh, sarki wa da yana da ana ce ni ya ce eh dan izala ba auren yan sarki wa ƙarya ne wallahi ƙarya ne wallahi sai dai yan sarkin izala ya zama tub da taya amma wallahi dan izala ƙarya ike in ya auri yan sarki wallahi ƙarya ne wala munafikin Allah dan sai yayi durkuso kana durkuso ka zama arni wala ka ta ka wuce ke sam ba musulmi kake ba to akwai sarkin da zai baka ya ne baka durkusa mishi ba zai yi ba to da ka samu kuɗi sai a zo a ce za a canza maka lifestyle sai ka ce a muna nan jiya iyo. muna nan jiya iyo. saboda haka jama'a gaskiya saboda Allah ku duba Allah ya yi wa sahabban annabi abin da ya musu ne ya ce li yaghiza bihimul kuffar saboda haka mu ajaje mu mu raye sunna mu ɗage wando mu raye sunna to kafirai in sun gaje mu li yaziza bihim al-kufa hankalin su na tashi an sa gaggan wando hankalin su na tashi to wallahi ka ai musu yadda suke tunani a duk inda zaka tafi ba ingila ba wallahi america za in white house aka gayyace ka ka shece gemun ka ka tafi da gaggan wandon ka kowane tsuntsu kukan gidansu yake ka taba ganin bature zai zo kasar ku ya aika an siyo mishi shakwara da jamfa da ɗangalallu da wulaƙantun kaya zai sawo matar shi haka shi kuma ya sa wannan guntuwar shirt ko t ko gaban wa zai zo in ka ga ya sanya kayan ku ko izjira'i yake muku duk baturan da ka ga ya sa hula kobe ko ya sa kaya irin naku he is mockery he mocked ya ne ku izgilanci ne ya ne gatse ne don haka sai ga yana kallon kanshi yana dariya kai kuma sakarin ka sanya shirt sai you feel high you feel high sai ka ji kai ka ƙara daraja so ku fahimtar wannan jama'a don haka manzon Allah ya tafi wannan umara ne da wannan raƙumi don ya ɓata musu rai kuma ya ɓata musu rai don sun ji labari kuma sun gani kuma an yanka raƙumin a wannan wuri Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a wannan munasaba ce jama'a sun tsaya in yi addu'a ta musamman da malamin mu malam halliru wanda muka fi sani shi mu yan muciya da kaji da malam halliru mai gemu Allah ya mishi rasuwa a ɗazu kusan karfe shida na magariba aka saka shi a yana daga cikin waɗannan irin malaman da muke cewa minal mu'minina rijal sadaqu ma ahadullah alayhi tun 1978 malamin ne yake gemun shi ya fi na kowa a yankin sabon gari ta shi ne ake ce mishi malam halliru mai gemu lokacin ɗariƙa suna turo 'ya'yansa suna bin shi in ya zo wuce a nan daidai filin kwallo ana mai gemu gemun bunsuru amma bai taɓa rage gemu ba har Allah ya ɗauki ran shi yau ɗin wannan malamin a hannun shi ne karatun ƙawa'idi amma saboda imanin shi da tsoron Allah shi daga baya sai da ya dawo a wuri na ya sauke askan mutumin kirki bawan Allah zuwan shi na ƙarshe wurin nan na jin 2011 Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah madaukakin sarki ya biya shi da tukwicin gidan aljanna da shi da ɗan uwan shi ire-iren su dama su uku muke da su lokacin a muciya yau yanzu gaba ɗayan sun gama haɗuwa Allah madaukakin sarki ya ɗauki wansu na ɗayansu shi ne mala ya haya abokin shi ne aminin shi ne na biyunsu shi ne ainihin abin da shi malam hallar din da na babban titi akwai malam hallar na gidan alhaji madugu Akwai kuma shi ma la'allar mai gemu dukkan su gashi Allah maɗaukacin sarki ya karɓi ransu iyakacin duniyar kenan fa na haka gwamma ka tsaya ka yi da kyau domin ka samu kyakkyawan ambato a bayanka ina fata an gani Allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu وقال عز وجل الله ملوكين سلكي مي بوا da daukaka yace zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين الله يتي ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ su mumine abin da ya sa suka samu ɗaukakar daraja abin da Allah ya sa ya kamba masu a duniya aka ji su saboda ba wata kishirwa da za ta same su wala nasabun babu wata gajiya ko kasala da za ta same su wala makhmasatun babu wata yunwa da za ta same su fi sabilillah wajen jihadi ku kiyaye in ka ji fi sabilillah a irin wannan wurare ko fi sabilillah a wajen zakka jihadi kadai ake nufi shi yasa aka tashi aka fitar da dukiyar zakka inna masadaqatu din nan wuri takwas za a raba ta to daga ciki wa fi sabilillah ai jihadi fi sabilillah ba ta shiga cikin masallaci ba ta shiga cikin kwalbati ba fi sabilillah ba ce masallaci an farlanta wa musulmi ne su gina shi da kudin aljihunsu amma kuka gina masallaci da kudin zakka to kun yi ila domin Allah ya ce inna masadaqatu to in ce ai fi sabilillah ai masallaci ne kai gurguwa fassara Lafiya sai a ce a ah, to shi kenan gyaran hanya shi menene shi ma ba fi sabilillahi ba ba ma'ana ayyukan alheri kake so duka shigo da su fi sabilillahi gina makarantar islamiyya sai ka ce fi sabilillahi a'a fi sabilillahi jihad haka nan ma zo yunwa kishirwa gajiya ba ta samun su a wajen jihadi wala ya fa'una mawti'an babu wani wuri da za su taka ya kuffara wanda ke bata wa kafirai rai wala luna min aduwin nailan babu wata kisa babu wani harbi babu wani jimma wani kafiri makiyi da za su yi illa ku kutiba lahum bihi amalin salihu duk ɗayan waɗannan sai Allah ya rubuta musu aiki na gari suka yi kaji in ka tafi jihadi idan ka sami kishirwa sai Allah ya rubuta maka ainihin cewa kishirwar aiki ne na gari to aiki na gari a wurin Allah yana da sharuɗa guda biyu ne zuwa guda uku na farko ka yi shi don Allah na biyu ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu Allah ya hukunta wanda ka gan shi a wurin jihadi da zaran ya ji kishirwa to Allah ya rubuta kishirwan nan a matsayin ya karbe ta amalin salihu ya yadda kishirwar saboda Allah ce ya yadda cewa wannan yunwar wannan kishirwar wannan wahalar gajiyar kasala ya same ta ne a cikin bin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah yake babu wani wuri da za su taka wanda in dai sun taka zai fata wa kafirai rai kuji babu wata tafiyayya da za su yi kisan kai da kafirai ko su ainihin jin musu ko su harbe su ko su musu wani abu illa kutiba lahum bihi amalin salih sai Allah ya rubuta musu aiki na gari a matsayin wannan abin da suka yi inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah baya tozartar da aikin mutanen kirki duk wanda ya kyautata aiki ga Allah Allah ba zai tozartar da aikin shi ba abinda wannan aya take cewa duk abin da kai a fagen jihadi in dai ka yi shi ne kamar yadda yunwa ta same ka wahala gajiya ka yi wannan abin don ka fusatar da kafirai mahallin shahid kenan to sai an rubuta maka cewa amalin salihun ne na haka jama'a kafirai da ake lallashin su ake kiran su ake musu wa'azi waɗannan za a ci gaba da amma kuma wannan ba zai sa musulmi su daina yin abubuwan da suka san cewa wannan abun to zai fusatar da su ba fusatar da su ma addini ne duk wannan famalin yana sharhi ne akan raƙumin abu jahal da manzon Allah ya taho da shi zai zo ya yanka shi a wurin ne a wurin umara a wurin hudaybiya manzon Allah ne ya sa ya haka ya haka ne don ya fusatar da mutanen makka to haka duk inda kafirai suke matukar muharibai ne ana faɗa da su su za ku rinka yin abubuwan da zai fusatar da su in an yi kaza zai ɓata musu rai to shikenan illa taf'aluhu da kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan ba ku yi haka ba shikenan su sa yi ta yi zama da musulmi suka yi a yau a duniyar yau da kafiran duniya suke yaƙar musulmi su musulmi kawai sun zauna ba abin da suke kataɓu ba sa motsa su ba sa kaya musu ba sa ɓata musu rai sai sa su duk shekara sai kun ga sun yi wani documentation sai sun yi wani rubutu sai sun fitar da wani video sai sun fitar da cartoon suna cin mutuncin addinin musulunci suna cin mutuncin alkur'ani suna cin mutuncin kaza ina fata an gaji Allah madaukakin sarki kiyaye A ta ashara darasi na goma sha tara an nudrika anna al-ibrata ma ta'ulu ilayhi umur kullum mu rinka risko cewa al'amari abin da ya kamata mu lura da shi shine duk abin da za mu ne ƙarshen shi ko kun fahimta an nudrika mu rinka riskowa wato kwakwalwar mu ta rinka tunanin gaba ko kun gani jama'a annal ibrata abin lura a cikin rayuwa abin hukunci a wurin Allah bima ulul ilaihil umur yaya al'amura za su kasance in na yi kaza me zai biyo baya in na faɗi kaza me zai biyo baya in na rubuta kaza me zai biyo baya wa asa an yakraha muminu shay'an shay'an wa yakuna khairan domin mumini yakan kyamaci abu kuma sai abin ya zo ya zama mishi alheri ko an fahimta jama'a wato kenan akwai abin da za a tursasa ka kai akwai abin da baka so ba amma sai kuma ya zo juye maka alheri to kullum abin da ake so ka rinka lura da shi menene makomar kaza fakad kare ba'd as-sahabati sulh al Ka kaga an samu wasu sahabbai sun kyamace sulhin nan na Hudaibiya? an gane wa ma fihi min shurutin an samu waɗannan sahabbai sun kyamace irin sharuɗa da ke ciki وتبين بعد ذلك ما فيه من الخير islam amma sai daga baya kuma sai aka gano irin alherin da ke da musulunci dangane da wannan suna wal musulmi da irin alherin da zai samu musulmi ya kulu bin hajirin an haza alfatih ibn hajirin ya zo yana ba da labari dangane da ainihin wato wannan kabiya wannan matsala ta hudaybiya da kuma cin makka da yaƙi yace wa kana fi suratin zahira yadda al'amarin ya kasance a sura ta sarari baiman baiman shine zalunci baiman lil muslimina lokacin da ake rubuta takardar nan menene ya bayyana a sarari zalunci wa fi suratil batina amma a ɓoye kuma a wurin Allah fa izzan lahu sai ta zama buwaya ce ɗaukakar daraja ce ga ainihin musulmi fa'alal musulmi Allah ya ta'ajjala to don haka musulmi kai ya gaggawa wa yahkuma ala al-umuri bi zahiriha kai ya gaggawa hukunta al'amura da yadda zahirin su yake wal yas'alillaha alkhairar ajal yarinka rinka ko roƙon Allah maɗaukakin sarki alheri wanda yake al'ajil wal'ajil a duniya da lahira kullum musulmi ka rinka cewa Allah ka cike mana abin nan da alheri Allah ka ba mu alherin duniya da lahira shi yasa addu'a mafi girma da annabi yake anan ita ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ma ka ba mu kyakkyawa kuma a lahira ka tsallakar da mu daga azabar wuta a ƙarƙashin wannan jama'a duk yadda ka ga al'amari ya faru to ka rinka fatan Allah ya sa wannan abin ya cike mana da alheri ina fata an gane wa yarda bima yaktubu Allah subhanahu wa ta'ala sannan musulmi ya rinka yarda da abin da Allah mai tsarki da ɗaukaka ya ainihin wato yarje mishi waɗannan matsaloli ne waɗanda suke masu matukar buƙatar kafin ka yanke hukuncin abu kullum kana buƙatar shawara nazari kamar yadda nake ta gaya mana cikin 'yan kwanakin nan ka je ka samu suwaye suka kware akan kaza ka jawo su suwaye kaza ka jawo su ka tattauna da kaza domin kar ka yi saurin yin ammewa ka da gogewa a ciki musamman fagen da awa jama'a al-ishiruna mala ce darasi na ashirin kana li hadha sulhi nata'ij azima nujizu shay'an minha mala ka ga shi wannan yaki kaga wannan sulhu to yana da wasu ainihin wato sakamako yana da wasu nasarori masu girma wannan sulhin yana da nasarori masu girma amma ga su za mu kawo su a takaici minha daga ciki awwala na farko zahabu haibati quraish tun daga wannan lokaci sai kwarjinin quraishawa sai ya zube duk barazanar da suke da cika baki sai aka gane ashe ba wani nauyi tattare da su ashe ba wata daraja ce da su ba an fahimta jama'a domin <clears throat> bari ku ci idan Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka daraja ka ko to ka rinka takatsan sa in ba haka ba abin da zai zuba maka da daraja ba irin ka ba ne ba irin mai daraja ne irin ka ba don haka ka rinka taka tsantsan karka kutsa kanka cikin abin da kasancewa kaza wuce shi kaza bai dace da kai ba ka duba da kyau yaro dan shekara bakwai in yi maka laifi ka ce za ka bi shi a guje shekara ka hamsin ko sittin to ku zuba duk inda ya je zai iya rage giya a guje ya sha kwana ya yi riba kaifa ina sai ka daki bango tukunan sannan za ka dawo haka ne ko ba haka ba haka ne yana cikin gudu kawai zai iya nokewa sai zillo shikenan kai kuma ka ce za ka dawo da baya sai dai ka daki bango ba za ka iya yin rizas a lokacin ba ba za ka iya sauya giya da wuri ba ko an fahimta jama'a ƙuraishawa da annabi ya fara da'awa da sai su tsaya su yi kamar yadda Allah ya ce ku yi nazari ku yi tunani ku yi shawara ku je ku zauna mutum biyu mutum uku ku tattauna ma bi kun min jinna amma suka ce mahaukaci ne suka ce dan iska ne suka ce ya kawo fitina duk suka yi ta faɗin abubuwa da suka ta faɗi sai larabawan ƙauye sai suka ɗauka waɗannan mutanen sun fi mutumin nan ƙwaya ɗaya gaskiya to sai daga baya da aka zo aka yi wannan sulhu sai ga su darajar su ta zube ana gama sulhu me yasa bi dalili mubadarati khuza alilin dinami ila ahadi muhammad in ba ku manta ba a cikin sulhu sun ce daga wannan sulhu duk wata kabilar larabawa da take so ta hada kai da muhammadu ta je ta hada kai duk wata kabilar larabawa da take so ta hada kai da mu ta zo ta hada kai da mu to khuza'awa kuma larabawa ne masu daraja masu kwarjini ana gama rubuta wannan sulhu an tashi kawai sai suka yi tsalle sai suka ce muna tare da muhammad Shi nan. sai kuma ƙuraisha sai suka ga a yau a da duk da suke ganin cewa jama'a na tare da su ashe ba a tare da su haka ne wallahi al'azim haka ne haka ya faru gare su nan da nan sai khuza'awa sai suka shiga cikin alkawarin annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce suna tare da annabi ma'ana ba suna cewa sun musulunta ba fa a yanzu ana magana wai siyasar eh, menene eh, bilateral abin nan eh, diplomatic relation ma'ana duk wanda zai yi harkar diplomasiya mu'amalar siyasa da tattali da kasuwanci da menene da muhammad zai iya zuwa duk wanda zai yi da mu kuma nan take sai suka yi tsalle sai suka haɗa kai da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa iqdihi sannan suka ce su sun shiga cikin yarjejeniya tare da annabi duna khawfin min quraish ba su jin wani tsoro na ƙuraisha kuma shi ke sai suka ce kawai mu tare da muhammadu yake mun ga ga inda tsari yake ga inda kan gado yake an fahimta jama kun ji fa'ida ta farko zubewar mutuncin ƙuraishawa ya ƙara ɗaukaka daraja da kwarjini ga musulmi saniyan na biyu itirafu ƙuraish wai itirafu ƙuraish ba na wuce ya sai na yi muku misali a nan ku tuna zaman mu a fadar zarba wancan na maganar sallar juma'a ni albani talaka dan talaka muka zauna a gaban sarki yana cewa mun hana ina cewa annabi ya yi sai mun yi annabi ya yi sai mun yi dukkan analyst masu ilimi yan boko da suka kalla sai suka ce wannan mutuncin su ya zubi kana cewa ka hana ana ce maka annabi ya yi sahabbai sun yi kuma sai mun yi kuma haka je aka yi kuma shikenan shikenan ana zana shi shikenan to sai ɗaya ta zo kubra sai ka ji an maka su a kotu kuma shi sa gashi na ana ta turo da tawo da Allah wai wannan abu ai kaza kaza kowa ya je ci gaba da addinin shi muka ce a hana mu dukkan activities da muke a makarantar nan gaba ɗaya is not hidden we don't have any hidden activity under our institution or academy duk abin da muke da shi we are registered we are bind by the constitution of the land duk abin da muke yi shi yasa in kuka ji kasar ɗin da kyau za ku jinna cewa makaranta ce wannan maganar yana da 'ya'ya lauyoyi ai ana wurin sun tashi suna ta fada ina ina mu da su sai yi sai abin sona sai yanzu shi kenan da sunan wannan makarantar sai aje amma kasu kotu abu biyu number one muna neman kotu ke mana interpretation akwai wata masarauta a duniya tun daga ta zazzau har ta makka da take da 'yancin addini a nan gurin tun daga ta zazzau haka maka kotu ta fassara mana suna da wannan wannan yana daga cikin jurisdiction ɗinsu idan suna da wannan masallatan da ke garin nan a ƙarƙashinsu suke yanzu misali yau masallacinmu na muciya kusan shekarar 15 ko 17 ba a su yake ba kuma yanzu ne muka fara yin sallar juma'a mu mu a aƙidar mu ba mu yadda wani sarki ya naɗa mana liman ba sam mu a aƙidar mu bid'a ce mummunar bid'a magana da na faɗa kenan wancan lokacin ha aka samu wasu ƴan uwan mu suna saboda son zuciya wai su suna ganin za su samu kwarjini ne suka je sai ga matsala ta faru a Kano Malam Ja'far a cikin kasafin shi na gwagwarmaya yana ta yi girmama ku muka da ba muka je kuke naɗa mana lima to mu ba shegen da muke girmama ma ni ba shegen da zai iya naɗa min rawani aka ina ruwa na da kai ne yasa baka koyan karatu ba baka koyan karatu ba zaka naɗa min rawani rawanin banza sai da ni na taɓa sallar juma'a da rawani a kai na ma yayyar banza yan a masu aiki da hadisan ƙarya na fata an gane to saboda haka ku ji wannan jama'a to tun daga wannan lokaci kullun juma'a ka zo ka ga yadda masallacin ke ƙara cika wanda duk baka tunanin zai zo sai gashi ya har daga can din sai su zo duk da kaga wannan nasu abin is very smart so is very smart sai a je a kage har karfe uku kana zauna a masallaci kana hamma wani mayin wance kuma yanzu yana biya ga ayyuhan nas ayyuhan nas azizun zai mutu a gaban yana da tarin fuka Allah ya kiyaye sau da aka wallahi al'azimi jama'a yanzu duk sanda Allah ya ɗaga ƙimar ka ko wallahi azim ka je ka kiyaye mutuncinka sannan ka ji wata magana da bahaushe yake cewa wannan magana ina yin ta ga duk wani dattijo da kuma duk wani matashi bahaushe ya ce kai mai laya ka kiyaye mai zamani hausa ce ba laya kake da ita ba laya bata to shi wani zamanin shi ne to zamani yana karya laya kai ne laya ka shirya da laya ko to wani zamanin shi ne kuma Allah ya ce sai ya fito ko to Allah zai karya layarka don wani ya fito Shi ne kai mai laya ka kiyaye mai zamani ku dubi kasance ashe kana da'awar kana sarauta kana cewa ƙasa ta ce a gabana wani tsohon gwamna yana gwamna a lokacin yake cewa ku je duk wani dagaci ko hakimi in ya siyar da fili ku kama shege ku ɗaure shi wa ya ce suna da ƙasa wallahi ba na ce kowa ya excellency amma ranar sai da na ce your excellency no. <laughs> Eh. Eh. ku ji a kama da gaci ko hakimi duk wanda ya sai da kasa ba wanda ya ke da kasa ce kasa ta gwamna ce da ka gwamna ne kawai ko shugaban kasa zai iya samun su ya so duk wata takarda ni daga cewa Allah ya ce ka ce takardar biredi takardar sai ta fi ta daraja don ka lashe ko ko da yaji da aka rage wallahi ta fi ta daraja duk wata shegiyar takardar fili da aka ce ni ne na siyarwa da wani kaza wallahi takardar banza ce duk ran da aka zo kwace filin duka za a maka a kore kan kai magana a daure ka in ka kawo wannan takardar ma ƙarin laifi ne ka za a nemo shi ma da dacin don maka tsaya bala'in a kanka to da duk inda kuke da gida wallahi tallahi in dai kana son ya dawwama ko to nemo CFO amma Allah duk irin wannan takardu ni alhaji wani masu yawan <laughs> haka Allah rabu da su da Allah a samu CFO a tafurin lauya a je a yi takarda ta bature haka mawaki ya ce tuni shari'a yau ta nasara ce kowa da takarda <laughs> yawa an riga an tsara abubuwa ni alhaji ne ni malam ne ni mai anguwa ne dai wannan bature ya ce karya kuke 1903 duk an kore su ba kowa a kasar sai su Allah ya kiyaye don haka jama'a kun ji tun daga ranar ƙuraisha sai suka zama papa lolo ya ke ganin dukkan su waɗannan shegu su abu jahal ta abu lahabi waɗanda za zo suna cewa wallata wal uzza wallata wal uzza ka gane duk ƙaryar banza ce shegu ba su da wani nauyi wallahi <laughs> na fata an gane duk ƙarya ce wallahi saniyan itirafu quraish sannan furci da quraisha suka yi dukkayanin musulmi sarki ya tabbata ga Allah a da quraisha ba su yarda musulmi ma akwai su ba ba su yarda akwai al'ummar musulmi ba wato ba su yadda musulmi ma gaba ɗaya sun kai a saka su a cikin lissafin al'umma ba amma daga ran da aka yi wannan sulhu sai ga ƙuraishawa officially sun yadda da cewa akwai wasu al'umma musulmi tun da har sun yi yarjejeniya da su ko kun fahimta ba faqad kanat quraishun domin quraisha sun kasance منذ ظهور islamiyya الإسلامية تعتبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه شرذمة لا كيان لهم tun da aka fara da'awar musulunci ƙuraishawa su ne wa annabi da sahabban shi da jama'a shi kallon 'yan tsiraru waɗanda gaba ɗaya ma ba su a cikin tarihi ba su cikin lissafi amma tun daga ran nan har aka yadda yau aka rubuta sulhu aka rubuta yarjejeniya to sun yarda da kayanu sun yarda da kasantuwar ku shi yasa lokacin da aka turo wani nan da baki wai in zo ana nema na a na ce ni ya ce ni dan boko ne ai sai an rubuta aka rubuta tarko ne na saka su daga nan ne na gane kasur gumin jahilai ne da sun nemo ɗaya daga cikin 'ya'yansu lauya zai ce kakku rubuta sai na ɗauki takardar sai na ba lauya lauya e tafi ka je a fasara ka da turanci to wannan takardar kawai ta isa wannan takardar kawai za a iya maka sa kotu a ce waye ba ku izinin ku kira shi ku doka ne ku authority ne ku wannan takardar fassara ta muka sa aka da turanci ku kuyi karatun boko nan jama'a wallahi za ku rayu da mutuncin ku da addinin amma in kuka zauna haka kawai wani kudundunan ne kawai yanzu yau na ji wai wani wai wani wai sarkin turke ko ya zo nan an zuba raguna na cewa ko ya zo na hange su ran ni ba a ga ba a ga gaskiya ba wallahi yomi da na girma yan awaki suna angon ke. kenan wai sarkin dirke sai da Allah ka ma hanya ka tafi da ba ku ganin yan awaki kwa da ce a nan zariya yan awaki kwa da ce a sabon gari yanzu fa ko ina nemo jali kawai ka samu duk inda ka gani ka zuba ragunan ka duk shagen da ya zo ka kore shi kai ka bani jali sarkin turke wa na naɗa shi wanda ya na ka wa ya naɗa shi waye shi da kai da shi waye shi jaruwar majrur muta'allaqun bil ma'dum da kai da shi dukkan ku ba wallahi kuwa su daina muku barazana wallahi kawai sai da wani ya zo ya tsaya masa da wani guntun rawani mana jela dan hodiyo ya ce duk raunin da bai da jela raunin iblis ka karanta a cikin iya usuna Allah yana cikin iya usuna dan hodiyo ya ce rawani in ba jela to na iblis dan hodiyo ne ya faɗi a cikin iya usuna <laughs> ina fata an gane to <laughs> da kan kai rauni kai mai wuciya ba haka ba ya zama na iblis in ji dan hodiyo a cikin iya usuna kuma Allah ya taimaka to saboda haka wa man ma'ahu shirmatan la yana lahu wala makana ada quraishawa ba su dauki annabi al'umma ne da jama'a shi ba sun dauka ba su da wuri ba su da kasa ba su da kasa wato ba su da citizenship ba su da nationality ba su da inda suke sun zama jemagai a da haka suka dauka amma a yau sun yadda annabi al'umma ce domin cewa a rubuta takarda bana ba za ku yi umara ba baɗi za mu fita garin mu bar muku ku shigo to kenan an yadda su al'umma ne yanzu annabi salihu da shi da mutanen shi da naƙatu salih kun manta yadda aka yi yau ta sha su kuma su sha yanzu ita kanta taguwar ta zama mai, ta zama al'umma ta zama wani family ma'ana a garin hatta isa a ware mata da hannunsu suka yi daka rubuta bana ba umara je ka sai baɗi da ko za mu fice mu bar maka garin kai to kaga yanzu in suka fice suka bawa annabi garin daga nan ya declaring d'etat ya ce ya yi juyin mulki duk wanda ya dawo a yanka shi na fata an gane haka so ku da karanta tarihin annabi din akwai haske a ciki akwai guidance sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama to shine sai yake cewa walakin fi sulhin hudaybiya amma kaga a sulhin hudaybiya i'tarafat bihim quraish sai ga quraishawa sun yi furuci da cewa annabi da al'umma shi sun zama al'umma an fahimta wa jalasar ma'aku kuma suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama julusan niddilin nid zama na abokin tarayya da abokin tarayya ga kujera annabi ga tasu annabi yana da bodyguard su kuma babu bodyguard annabi yana da jama'a shi shi kuma wannan tsinanin shi kadai ya zo kamar bai da kowa a duniya ko kun fahimta to wannan ya baiwa annabi daraja bayan su kuma eh, daraja su ta zube a lokacin wato daraja a idan su ma sun yadda ya isa kenan na fata an gane so ku tashi ku yi karatu jama'a kar ku zauna da jahilci wannan tawagar ta annabi kun san tana tare da mutane kun ji jiya da abu ya turke ina ta yi tafi neman shawara wurin matar shi shi ne yasa tafiyar ku ta zama tana da mutane iri iri za ku rinka neman shawara za a rinka haskaka muku salisa darasi na uku mai girma wanda yake dauke a karkashin darasi na ashirin din nan dangane da wannan sulhu ikhtilatul muslimina bil mushrikina kun ga haduwar da musulmi suka yi da mushrikai a wannan karan na farko wa ta'sirihim alaihim da kuma irin tasirin da musulmi suka yi akan mushrikai wa sama'ihim lil islam kuma suka ji musulunci domin wannan zaman da aka yi ko ya ba da damar an haɗu dafa in a makka ne sun haɗu da musulmi duka ake saboda aka kai da ka gansu gudu kake so ba a taɓa zama zama da aka ji juna ba amma a yau an zauna kuma jin ya sa wancan urwatu dan mas'ud wanda yake shine safirin su na farko ambasadan su na farko wanda ya taho musu da farko a matsayin wakili ya koma musu da jawabi cewa waɗannan mutanen ba za su sallama mutumin nan ba wannan ya yi tasiri kuma sun ji menene musulunci an ce musu bismillahir rahmanir rahim hadha ma salaha fihi muhammadur rasulullah suhail ibn amr sun ji musulunci sun ji da'awar musulunci sannan kuma bari ku ji wani darasi babba sun san sun yi zalunci wannan kuma ya aika musu da sakon cewa musulmi mutane ne masu haƙuri masu dangana masu bin abu sannu sannu na kama ba ku labarin wannan a benin city muka dara da tsakar dare za mu kwana muka shiga wani hotel aka kunna kiɗa shi mun wuni tafiya mun gaji muna so mu bacci muka lalace su kagi sai na fito sai na doki wani tebur na yi ihu haka sai aka tafi da gudu aka kashe sun ce ba a kashe kiɗan nan ba za a mutu na sai aka fara hausa ma an hausa ma kyau eh. shi kenan sai mai hotel din ya fito yana gidan shi yana kusa ya aka yi alhaji na ce mun wuni tafiya ne mun zo za ni bacci kuma suna ta kiɗa ya kamata sha biyu ta yi kiɗan su ya tsaya sun ce kwana za su to ba zai yiwu ba sai ce to shi kenan da Allah ku yi haƙuri ba za a sake kunna ba da sassafe zo muka zauna yake cewa duk inda ka ji bahaushe ya nuna bacin ran shi to akwai zalincin da aka yi sai nake me yasa ka faɗa ka yace ka ganna nan yace a sabon garin Kano nake ba wannan da gida ina da hotel yace kullum sai a kira mu taro mutanen mu sai su ce ya zame mu tsogani Hausawa ya ce muna cikin garin mutane kuma kullum saboda wauta muna cewa ya za mu tsogale su in suka ritsa mu ya za mu ya ce shi ne sai wata ran a wurin taro na ce ni kuma na zaunan shi ne aka gwasa ni ni matsoraci ne shi ne na bayyana musu tsoro na karara na sai da gidana da hotel ɗina shi ne na zo na gina wannan shi kenan da kanshi ya ce ya ga haƙuri irin na hausawa in suka ce hausa ba wani abu suke nufi ba musulmi suke nufi sannan ku tuna wani kaset wani wanda ya ridda ɗan asalin tidin nufawa ne a kaduna na taɓa fito muku da kaset din ya faɗi irin cin mutuncin da yake yawo ne wa addinin musulunci da musulmi da malamai lokacin da ya zo ya tuba sai yake faɗin cewa wallahi ɗan ne ya ɗibe shi amma shi uban shi ne ma shugaban kungiyar izala na tudun nufawa a kaduna yake amma gaskiya ya gane cewa musulmi suna da haƙuri hira suka yi da shi da yusuf ibrahim na bauchi ɗin yana nan kuna so zan samu a fito da shi ku ji shi hira suka yake faɗi bayan ya dawo an yi muƙabala ya bar addinin kafircin yana faɗi a wurin shi ne yake faɗin wannan yaro da yake yawo a jos ana yau da shi coci coci ana cewa gashi dan gidan abubakar goma ne gashi ya zama kirista duk wannan ane ne don tsogala ga musulmi ya ce lallai musulmi suna da haƙuri ku duba jama'a yanzu a zo tsakiyar garin kaduna a buga jarida a zagi manzan allah sallallahu alaihi sallam yanzu jama'a a cikin garin katsina a zagi manzan allah sallallahu alaihi sallam yanzu ya yi daidai a ce a tsakiyar birnin kano kafiri ya ɗauki ƙur'ani izo 60 ya aje a toilet yana kafa kashi da shi wannan ba tsogala ba ce ko kun fahimta jama'a wannan yana bayyana ne yana bayyana haƙurin musulmi a tsakiyar america kafiri ya ce shi saboda yanci da yake da shi yau ya waye gari so yake zai kona ƙur'ani kuma ya sa rana yan jarida su zo saboda yanci gwamnati ba ta isa ta hana shi ba sai dai aka turo dattawa suka yi ta lallashin shi da Allah ka ga wannan abu yancinka ne ba za mu hana ka ba amma in kai zai ja mana matsala musulmi za su ta kashe mutanen mu a amerika a kai kanka ma baka tsira ba ka ka kaza da kyar haka ta lallashe shi abin da ka ce duk inda za ka ga musulmi ma masu haƙuri ko to koma bayan wannan ƙasar ne wallahi al'azimi jama'a ka kewaye ko ina duk inda za ga musulmi da haƙuri ko to za ka ga cewa na ƙasar nan suna da ƙarin haƙuri a bisa haƙuri yi wani irin cin mutunci ne ba a mana ba wani irin wulaƙanci ne ba a mana ba amma ko mutanen mu sai su haƙura goban aka zo aka ce to abin da ya wuce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun aka samu malamai suka dan jawo yan ayoyin su shikenan sai a ture sai a tafi a sake zuwa a buga wata yaudara baɗi kuma a sake dawowa saboda haka wannan zaman sulhun cuɗanin zama da aka yi da musulmi da kafirai ya bayyana irin tasirin da musulmi suka yi akan kafirai kuma ya ba da damar musulmi sun faɗi wasu abubuwa kafirai sun ji su wa mushahadatihim an a li a'malil na. sannan wannan ya ba da damar kafirai sun ga abubuwan musulmi a kusa da labari suke ji da jita jita suke ji ko kun fahimta jama'a wani gari ne muna tafiya muka sauka za mu yi sallah azhar a cikin jihar Anambar a wancan lokaci ya san yanzu ko garin ya fada jihar enugu ko makamantan haka ba dan da juma ne ya wuce shekara ashirin sallah muka zo muna yi wallahi sai yaran garin suka kewaye in muka tafi za mu yi abin nan ba mu samu wurin sallah ba sai muna sallah mu a ƙasa sai kewaye mu suka yi sai suna kallon mu me muke cewa a ƙasa in mun yi sujuda in ga bakin mu ne muke cewa suka ce ba taba ganin masu sallah mun ta sai suka kawo wuta aka kona wurin aka yi wani tsafi da kacau kacau haka ma'ana fa'ir kun ku tafi in ma wani abu ko kawo mana ya bi ku <laughs> to in ana haduwa ko yana ba da dama yanzu duk wanda aka turo shi nysc shekara guda tunanin shi yana canzawa daga yadda ya zo to haduwa din tana da fa'ida ko an fahimta jama'a ya kolo bin hajirin amma in an haɗu ko za ku displayin turukala na addinin ku ne ba wai za ku nemi karkatuwa zuwa gare su ne, saboda wai su yarda da ku a'a ku nuna yadda kuke ko an fahimta ibn hajar rahimahullah ta'ala Allah ya ji kanshe ce ma kanat qissatul hudaybiyya yayin da ya zama wannan labari na hudaybiyya muqaddimatan lil fathi ya zama wata sharar fage ne ga cin maka da yaƙi sumiyat fathan don haka aka kira ta fathu kun ji dalilin da yasa aka kira ta fathu ko kun fahimta gama, kun ji dalilin kiranta fathu wato fatuhu makka cin makka da yaƙi ya faru bayan hudaybiya to amma wannan ta tafurzar da aka yi da rubutun sulhun nan shine ya zama sharar fage na wancan cin nasara to don haka ita kanta sulhin hudaybiya sai aka kira ta fatuhu aka kira ta cin makka da yaƙi fa innal fatha fil lugha domin abin da ake nufi da buɗe a harshen larabci fatuhul mughlaq abin da aka rufe shi a buɗe shi sulhu kana mughliqan ko mughlaqan hatta fataha Allah hatta fataha Allah ai da sulhun a rufe yake da ba a yi sulhun ba ma da da annabi da quraishawa sulhun ma ya samu to ashe yin sulhun da aka yi to wani buɗi ne ko kun fahimta jama'a yanzu misali idan har kiristoci suka yarda suka gayyato mu suka ce mu zo cocin su mu zo za a yi muƙabala ko kun fahimta jama'a to wannan muƙabala ita kanta nasara ce don za ta ba mu damar a tattauna a faɗi wasu abubuwa waɗanda da daga nesa suke jin su suna misconcepting ɗinsu suna likita su abubuwan na zo musu a gurɓace to me kake tunani lokacin da abu zai zo a cikin cocin nasu ana magana ana tattaunawa ana faɗi mai tambaya ya yi kaza a tattauna kaza na faɗa muku abin da ya faru na jin 1984 ko 85 a cocin musasa a inda gayyato su manyan malamai su malam hassan idris akwar ba a lokacin su suka jagoranci zama haka je aka zauna su kuma suka gayyato wani pastor dan juma daga can malumfashi ba ma guje ne wato bahaushe ne amma kirista aka zo aka tattauna aka tattauna aka bi shi sannu a hankali kowa jikin shi ya la'asar daga cikinsu to karshe dai da aka ce to me zai ce daga karshe sai miƙe ya saba rigar shi ya ce musulmi karya kuke ƙarya kuke wallahi ba zan bi ku ba ya ce ina ba ma guje na ku zo gidanmu ku yi mana rubutun sha mu sha mu ba ku sadakar tuwo ku karɓi zakka ba ku taɓa cewa musulunta ba sai daga bible ya ce sai yau da na karbi littafin allah to ƙarya kuke ba zan ba to me ka wannan magana shine an gama kure shi kat ya san to yanzu abin da ya rage sai dai ya bi ko kuma taurin kai ya bayyana amma fa ba wanda ya ce mishi ya musulunta ba wanda ya ce mishi ya bi amma tattaunawar in ka dubi atmosphere wurin ta nuna cewa duk jikinsu ya yi la'asar saboda da an yi maganar hassan a zai ce to ga inda za a budo a budo Kasan mala haka idro na kwano a hancin shi yake zuwa sabis ba sabis sabis ba yana jin karatun su ne yadda ake yi saboda haka in ya miƙe hawa ka su duka ya iya duk yadda ake ya iya yana da bible iri kaza yana da duka yadda ka zo ya iya kalmomi akwai duka irin zikirori na fastoci yadda in ya watso sai a duka ma fasto kasan suna da wasu zikirori nasu ina fata an gane to saboda haka da ya zo gaba ɗaya sai gama ruɗa su shine sai suka fahimci to yanzu abin da ya rage su bi ko kuma taurin kai ya bayyana shine shi faso dan juma yake karya kuke ba zan ba <laughs> ina fata an gane to amma me wacce nasara muka samu a wannan zaman babbar nasara ita ce ta ba da dama yau sun ji daga bakin musulmi daga na yi mamaki tun lokacin ana KSTV wato tashar eh, talbijin karama ta jihar Kaduna aka ɗauko service na jana'izar mutuwar james anjuma juma kanin su eh, eh, ishaya audu james audu wanda yake wani tsohon program na nta din na menene da haka pastor yana miƙewa a nan cikin cocin musasafa kun san me ce sai ce dama in an yi mutuwa yan uwanmu musulmi suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to mu ma yau muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> to kaga me kai a coci fasto ya fara maganar mutuwa da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko aka aba ne ai iya abin da za a fara da shi sai zama da ake tare da su idan ka shiga nan wajen ikara da wajejen giwa da sauransu za ka je ka samu fasto amma ba ma guje in aka yi musu haihuwa suna taron suna in aka zo taron suna suna fatiya da kulhuwar lahu ce fatiya har da salati goma ga annabi za ce salati goma ga annabi kulhuwar lahu kafa uku falaki da nasi sai wata ran masu wa'azi suka tambaye shi to kai da ɗaya eh, don shi fasto ne <clears throat> kuma shine gaci to kaga shine liman kuma shine gaci to kuma duk kiristoci ne ka ce to kai da musulmi ba amma kana fatiha da kulhu Allah kana fatiha da Allah ba sai dai a ah, wannan al'adar mu ce ta Hausawa <laughs> kaga zama da Hausawa har ya sa ya dauki addinin Hausawa bai sani ba yake al'adar ce ta Hausa ba musulunci bane wai al'adar ce ta Hausa to abinda wannan karatu yake nuna mana shine in an haɗu din wato sai ku yi ne yadda kuke kar a haɗu ku rikide kar a haɗu ku rikide ku fahimci wannan da kyau dan kar ka je ka rikide cikin su ka dawo mana da kanka gashi nan kamar wani babauci haka nan zo ka ce su ai an ce a zauna da su a ana nufin a zauna da su kai ka rike addinin ka da kyawawan ɗabi'unka to shine za ka yi ta'asiri a kansu kaga ai da aka zo rubuta annabi bai lura cewa kafirai bane in an rubuta takardar su za su tafi da ita amma duk da haka sai ya ce mai a sa bismillahir rahmanir rahim saboda an tafi bismillahir rahmanir rahim da awa ce ta musulunci na fata an gane to shine sai malam yake cewa na fa innal fataha fil lugha al mughlaq domin abin da ake nufi da bude a harshen larabci shine abin da yake a rufe a bude shi wasu kana mughlaqan kaga sulhu din da a rufe yake da babu dama a yi sulhun ma hatta fatahahu Allah har sai da Allah ya bude shi wa kana min asbabi fatihihi saddul muslimina anil bait abin da ya ja aka buɗe wannan sulhu ya faru shine toshe rufe musulmi da aka yi cewa ba za su je ɗakin Ka'aba ba to ba za a je ɗakin Ka'aba ba me za a yi sai suka ce ayi sulhu amma da sulhun bai samu ba da inda ba a ce musulmi a yi sulhu tsakanin ku da kafirai musulmin za su yadda a yi sulhun saboda zai zo musu da wasu fa'idoji to amma a wannan lokacin aka ce amma yau da aka ce ba za ku shiga ɗakin ka'aba ba sai baɗi me yasa sai baɗi sai suka ce suna zuwa da suka dawo sai suka ce to a yi sulhu don haka sai ya zama wannan ya zama fat wato nasara an fahimta jama'a malam yake cewa wa kana fi suratul zahira bayman lil muslimina wa fi suratul batina izzan lahum a zahiri wannan sulhu ya zama zalunci ne ga musulmi amma a hakikanin al'amari da ke koye kuma a wurin Allah ya zama ɗaukakar daraja ce gare su fa innan nasa لأجل الأمن الذي وقع بينهم Min بعضهم ببعض من غير sai ce domin su waɗannan jama'a, لأجل الأمن الذي وقع بينهم saboda amincin da ya faru a tsakaninsu da ba zai yi musulmi da ƙurayshawa a haɗu haka ba ba aminci amma yanzu da aka zo maganar sulhun sai aka samu aminci to ikhtalata ba'dhum bi ba'din min ghairi nakiri sai ga musulmi da waɗannan mushrikai an cuɗanyu an zauna a wuri ɗaya babu wanda ya kyamaci wannan zama wa asma al muslimuna al mushrikin al qur'an wannan zama ya bada damar musulmi suka karanta wasu ayoyin alqur'ani suka jiyar da mushrikai wa nazaruhum ala al islam wannan ya bada damar musulmi suka tattauna da mushrikai akan musulunci jaharata a bayyane aminina a cikin lumana da aminci wa kanu qabla zalika la inda indahum bi zalika kafin wannan lokacin musulmi ba sa iya faɗin komai na qur'ani ko musulunci illa kifiya ya ainihin a ɓoye a ake sallah a ake karatun alqur'ani ku tuna tarihin fatima kanwar sayyidina umar da mijinta a lokacin da sayyidina umar ya ji labari musulunci ya yi ƙarfi ya taho sai wani bakauye ya haɗu da shi ina za ka je umar yau kayo ɗamara za ka je farauta ne sai ce a zan je in raba mutanen garin nan da sharnin muhammadu ne saboda yana kawo sabon addini sun ce hawin ala nafsika ka bunal khatta na ka ɗauka da sauki ba ta muhammadu ake ba ƙanwarka da ita da mijinta suna can musulunci suke to ka fara da su mana sai ce e lallai to sharrin muhammadu ya yawa har gidanmu ma to barin koma fara da gida tukuna yana zuwa gyaran muryar shi suka ji suka boye allah suka daina karatun kaga a boye ake yi shi kadai ba gwamnati ba fa shi kadai tsoron shi ake ya shigo me ake yi aka ce ba ya ce a ya ji ana wani abu a faɗa sai kama mijin ya bugai har ya fasa mai kai kanwance sai ta ji zafi sai ta ce karatun qur'ani ne sai ta fito da Allah ta ce gashi sai ce a bashi ta ce kana arna fuka wanke jikinka tukuna kaskanta shi sai da ta ce mishi haka don a lokacin ba wata doka ta hada hana a bashi qur'ani ba wata doka da ta ce sai yayi alwala alwala ce alluga domin alwalan ma ba ta sauka ba a lokacin babu alwala irin tamu ta ce kana arne in ɗauki ƙur'anin baka tafi kai kwaskwari ma wanke hannunka da bakinka tukuna arne ya tafi ya kaskantu ya je sannan ta miƙa mai to kaga kuma falalar yaƙi da jahilci ko ɗan iska ne kai ka je kana evening class sai na umar suke yawo suna kashe jama'a jahiliya suke yawo suna farauta a shi yayi yaƙi da jahilci yau da ta kwaɗe da aka bashi sai gashi ya iya karantawa me kake tunani da bakin jahili sai dai ashar ya ce to ku karanta in ya ji abin da daɗi kuma ya ce karya ne wallahi wayo kuka yi min don kuka ban iya karatu ba amma yanzu sai karanta da kanshi taha ma anzalna alaikal alqur'ana litashqa sai jikin shi ya sanyi shikenan ko? saboda haka zama da su yana ba da dama a karanta musu alkur'ani a tattauna da su wanda yake wannan da a ɓoye ake yi jama'a kun fahimci wannan wa bahara man kana yukhfi islamu a da wasu 'ya'ya sun musulunta daga makka sun gudu a ɓoye in ya ji labarin shawa, ɓoyewa yake amma a yau ga shi nan cikin musulmi ga su gwaggwannin nashi da innannin nashi da sauransu wane e dama kana wurin muhammadu ya ce ƙwarai din da yanzu an rubuta an sa hannu ni al'umma annab muhammadu ne ba cikin ku nake ba <laughs> kun fahimta to nan duk wanda yake boye ya fito salari kuma cikin aminci da izza fa zallal mushrikuna sai mushrikai suka kaskantu min haifu aradul izza su da suna tunanin wannan sulhun zai samar musu da ɗaukaka ne wa uqashiru haka rinjaye su min haifu aradul ghalaba a daidai lokacin da su suna tunanin za su samu rinjaye sai aka rinjaye su duk wannan ya faru ne saboda iyawa ta annabi sallallahu alaihi wasallam الحادية عشر والعشرون ما لن يتي درسين عشرين دقاء بعد صلح الهديبية بعد صلح الهديبية يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد فرغ من عدو لدود للإسلام tun daga sulhin hudaybiya da aka yi sai zama annabi ya gama da dukkan wani maki mai makirci ga musulunci kenan wal musulmi na kuma tun daga wannan annabi ya gama da duk wani mai makirci ga musulmi wa bittali to sakamakon haka kama kana at tafarro annabi sai ya samu dama don ya fara yin wasu abubuwa na gefe na rasa da amalin ukura kun san ba fitina irin a ce yan uwanka na fada da kai don yan uwanka suna fada da kai na daya wato abin ba daɗi saboda sun san ka kasan su sannan haka dubi fadar daga waje za a dubi a yau ai dama waɗannan ne za su tsaya mai to su suke faɗa da shi mu ma mu afka mai wannan shi ya ja sai aka nemi a mai da annabi tuwon tishe kowa sai ce a ah, ya ƙuraisha ma faɗa suke da shi an san ba ƙuraishe da ɗaurewa nashi gindi amma sai aka ji ƙuraisha ma faɗa suke da shi neman shi suke su kama shi shi da jama'a shi su je su ladabtar da su a daidai irin wannan lokacin da ya zama ya rubuta wannan takardar yarjejeniya da su ya yi kaza ya yi kaza to ya gama da su sai ka ce a ah, ya ai kafirai ne ba a ganin za su je su ci amana a'a kafirai ne amma a su a su sun ɗabi'antu da rike amana idan suka saba wannan takardar haka su ko to ba za su samu zaman lafiya ba su ikansu isu isu za ta rikice cewa nan muka je muka yi alkawari wane da wane kuka mai da mu mutanen banza ku mutanen arziki ne ba zan sake mu'amala da ku ba kun tuna abu sufiyan lokacin da ya je kasuwanci da shi da mutanen makka suna kafirai a kasar ainihin abin nan eh, sham sarkin ya ji labarin su gashi sarki gashi shine bishop na addinin christianity ya ce a gayyato su ya buga ƙasa sarki ne shi reverend father ne sannan ɗan tsubbu ya buga ƙasa ƙasa ta nuna mishi cewa annabin ƙarshen zamani ya bayyana kuma ya bayyana a cikin mutanen da ba sa kaciya to shi kuma bai san wasu mutane da ba sa kaciya ba sai ya ce a je a lalubo waɗanda mutane ne ba sa kaciya sai aka ce ƙuraishawa ba sa kaciya ka ji sarauta sai ce ku shiga garin nan duk inda ku gaba shi ku kamo shi aka ja ka kama wani bakurai shi ce ku saka shi a ku cire mai wando aka cire mai wani sai gan shi da loba aka ba ka ce eh ranka dade eh ba shi da kaciya kai eh dama ba kwa kaciya suka ce su ba sa kaciya to yanzu sai kun binciken shi na tsubbu sai ya zama ya tabbata a salari to sai kuma yana son ya tabbatar kai e al'ummar ka ba sa kaciya ya ce e haka kuke tintine ya ce ya ce shikenan ku sake shi sai ya tafi sai labari ya zo mishi ga wasu bakin shawa sun zo kasuwanci sai ce a zo mishi da su fada da aka zo da su ya tara su shawa ne ko e daga makka e kun san mutumin nan da ya zo yana cewa shi annabin allah ne suka ce cikin kuwane ne ya fi kusancin daraja da shi kusancin nasaba bangantakar jini sai abu sufiyan ya ce ni ne sai ya ce ku matso da shi da ya zo shi sarki na zaune kan kujera sai ya aje shi gaban shi suna kallon juna kamar lima sai ya sa su suka yi sahu sahu a bayan shi sai ya ce kai mai fassara tunda shi bature ne sarkin su kuma waɗannan laraba ne kai mai fassara ka gaya waɗannan jama'a tashi zan yi mishi tambayoyi idan na tambaye shi in yi min karya su karyata shi aka ce hikimar da ta sa ya aje shi kenan ba sa kallon juna eh? tambayoyin da ya yi wa abu sufiyan sai suka tabbatar mishi da duk abubuwan da yake tsammani sai ce wallahi muna da masaniyar zai bayyana amma ba mu taɓa zaton cewa zai bayyana a cikin kuma ne suna gama wannan abin kawai sai aka fitar da su abu sufiyar ya ce aka kore mu ya muna fitowa sai muka tsaya a kofar fada muna magana cewa kai laqad amira amru ibn abi kabsha dan gidan abu kabsha al'amarin shi ya kasaita innahu yakhafuhu bani asfar turawa na tsoron shi wato za su faɗi annabi da darajar shi sai suka ɗauko shi da wani kakan shi aka ce in ma sun yi haka ne domin wannan kakan shi jarumi ne larabawa suka tashi za su nuna wata jarumtaka ka sai a haɗa ka da wani kakanka da ya taɓa wata jarumtaka in ma sun yi haka ne don su wulaƙanta annabi ni yana ɗaukan fassarar biyu saboda kakan annabi ne na wajen uwa balarabe in ya so ya ci mutuncin ka sai faɗe ka sai haɗa ka da dangin uwa ko kun fahimta jama'a to wannan abu kabsha kakan annabi ne amma na wajen uwa to sai ce amira amru ibn abi kabsha dan gidan abu kabsha to ko ya zama ya hada shi da kakan shi ne wannan kakan nashi don ya yi jarumta a da don wannan abu ma yanzu jarumta annabi ta bayyana har turawa na tsoron shi abu su ya ce tun daga wannan ranar sai yi kaskanci ya shige shi sai kuma ya fara sha'awar musulunci to abin da nake so jama'a ku fahimta anan nan shi ne abin da wannan magana take nufi ƙuraishawa sun kasance makiyan annabi makiya waɗanda suna ƙin shi kuma suna zuban mai da mutunci suna ƙin shi kuma suna ba da damar wani ma ya ƙi shi ya rena shi to yanzu tun da aka rubuta takardar sulhi to shi ke da annabi ya gama da su kuma ya san yana cikin aminci da ba su saba ba saboda wancan hadisi na abu sufyan abu sufyan ya ce tun da yake bai taɓa wulaƙanta irin ranar ba yana kin annabi ya so mai sharri ya ce amma in ne wa annabi sharri ne ƙarya ya ce waɗannan jama'a za su dawo har maka suna cewa ya yi ƙarya su kuma in kai ƙarya ko kai abin da ba daidai ba ya bayyana za a je ana yi wa hajjikokin ka goni, har ta taɓa ka. wata jika ka ta taso za ta yi farin jini ɗan wannan ya je sai a ce kai kakanta nan ya taɓa yin ƙarya yau shekara hamsin a garin kai ubansu ya taɓa ƙarya za ka aure sai ka ce a ka sani ba baba ya haƙuri ka tuba ma daga neman aurenta saboda kakanta ya taɓa yin ƙarya an zauna ana cin dankali da kuli din nan haka shi to yin ƙarya shi nan aka gano ya ƙarya shi nan ba a sake mu'amala da su to suna da girmama gaskiya suna da girmama alƙawari don haka sai annabi ya amintu to cewa waɗannan mutanen ba za su yi komai ba wal musulmina waɗannan ƙurayshawa su ne maƙiya ƙiyayya ta gidi ga musulmi wa bittali ta makana, to da annabi ya sami wannan sulhu sai wannan ya ba shi dama mina tafarrugi li a'malin ukhra cewa ainihin bari ya je tukufa ya ci gaba da yin wasu abubuwan daban misal na mina e eh, wato rassantaka kamar yanzu da aiki ɗaya ake yi da shine kawai ana jidali da makiya ne ko to yanzu sai annabi ya rantsantar da kai shi zuwa ga wasu ayyukan daban mislu tawajjuhi ila yahud kamar kuma yanzu sai annabi ya fara fuskantar yahudawa an gane fi uqari darihim a tsakiyar kasarsu ita ce madina haisu lam yabqa fil madina ba'da al illa fatra qasira jiddan a daidai lokacin da ya zama a madina bayan yakin hudaybiyya an samu dan lokaci ne dan kaɗan tsakanin hudaidiya da haibara ake so a ce gashi nan illa fatratan qasiratan jiddan wato dan tazara aka samu kaɗan daga hudaybiya mata tawajjaha ila khaybara sai manzon Allah kuma sai tinkari khaybara wa fataha ya ta da kun san wato ina fatan kun fahimci abin jama'a wato tunda ya gama da waɗancan da ke mai tukka da warwara waɗancan waɗanda in ya fuskanci can zai ji suna zugar bayan shi ya gama da su sai ga to bari ya fara da kuma abin nan don haka tsakanin yakin hudaybiya da yakin khaybar yar tazara ce yar kaɗan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam wa kazalika kanat eh, katabar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama al-muluk to sai kuma manzon Allah sai fara rubuta takarda zuwa ga sarakuna wal umara da hakimai al'alam na duniya wa arsala ilaihim rusulan yana aika musu da yan aike da ambasadoji min indihi daga wurin shi yablughunahum suna isar musu da da'awat Allah ila nasi kafa don haka annabi ya aika wa kisra wane ne kisra shine na ƙasar farisa Ka gaba laraba ba ne ya aika wa da kaisar wane ne kaisar hmm? na ƙasar ina na ƙasar rom kaga turawa ne ya aika wa da muƙaikis muqaykis shi kuma na ƙasar misra wato bakit ne jinin fir'auna ƙabilar fir'auna tubawa ya aika wa da najashi najashi kuma buzu ne haka annabi ya rinka aika musu da wasiƙu kamar yadda a ranar farko da muka fara wannan fasli na shida mun ji wannan tattaunawar na ce muku za mu zo za a yi karatu na musamman a kanta ko a lokacin na ce zan zo muku da takaddun na manzan Allah za ka su. da rubutun hannun manzon Allah sallallahu alaihi sallama an an yi dokumentin nasu an tattara su an aje su an adana su an kuma koma an rubuta su da rubutu na zamani domin a wancan lokacin za ka ga rubutu in muka zo da shi babu kugo a jikin rubutu babu kugo babu wasali babu aya babu bambancin tsakanin ta da ba da ya da ca ba bambanci tsakanin sadi da radi tsakanin zal da dal babu bambanci to kaga ya za ka iya karantawa to sai aka zo a ƙasa sai ka ga an rubuta za mu zo da wannan insha Allah ta'ala jama'a za su gani in fa akwai littafin sukutun da guda wanda ya wannan aiki duk wani sarki da manzon Allah ya aika mishi da ambasada ya aika mishi da takarda sai da malamai suka zauna suka yi aikin tara. to kun ga muhimmancin iya gudanar da shugabanci kenan idan ka gama wannan ka tabbatar ba matsala to sai kuma kai tunanin yanzu kuma menene ya dace to amma in ya zama ba a tsari kake gudanar da al'amura ba to sai a yi biyu babu yanzu a wancan lokaci annabi yana jidali da dangin shi mutanen makka waɗanda su fa abin da suke kallon annabi sallallahu alaihi sallama ko kawai suna kallon annabi ne rebel ko kun fahimta wato ɗan tawaye ne kawai in ba ku manta ba shine sakon da suka aika wa da sarki na jashi ranka ya daɗe kana da martaba a idan quraishawa mun daɗe muna huɗa arziki da kai to amma yanzu wasu yara sun yi mana laifi mun ji sun gudo ka. shine muka turo wakilai ka ba mu su za a koma gida a ladabtar da su sun saba wa manyan su kaga me ake suwa ake gani irin wannan rebels ko kun fahimta yan tawaye a da ake kallon annabi sallallahu alaihi wa sallam shi da sahabbai mutumin da ake kallon shi dan tawaye mutumin da aka daba da fatal cewa in an ganshi a Senegal a kamo shi in an ganshi a Nijar a kamo shi in an ganshi a Chad a kamo shi in ya gudu Cameroon ba za a kamo shi ba ta saboda haka a wannan lokaci ina annabi ya samu damar a fita wuri kaza a fita wuri kaza a fita wuri kaza ta haka sai annabi ya zauna ana ta taburza da ƙurayshawa to yau an samu an yi bandin nasu an ɗaure su an ritsa su a cikin wata takarda sun riƙe takarda sun tafi suna can suna tunanin to shi kenan sun gama da mutumin nan sai kuma sai suka ji cewa a daidai wannan lokacin ya karya daula mafi kusa da shi ta yahudawa ita ce khaibara to sai su ya fara faduwa shi ka kaji mana ya ce tsakanin wannan hudaybiya da khaibara dan lokaci ne kit annabi ya tafi je ya kai su sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam wannan yana daga cikin abin da kullum muke baka shawara kai ma matashi ne dawa kun zo kun fara da'awa yaya da'awa ku ta bayyana tun farko kuna kira zuwa ga alkur'ani da sunna to ku ci gaba kar ku sake daga baya su zo su yi muku wayan su saka ku a interface kar ku sake daga baya su zo su yi muku wayan su ce ga wata da'awa ta haɗin kai an so a lankwame ku ne ina son ku gane an so a lankwame ku ne saboda mai an lura in aka kyale ku to za ku yi nasara to sai a zo a lankwame ku amma sai ku ce a za ku ci gaba akan wannan to ci gaba akan wannan da'awar ko shine ruguza waɗancan makiya Allah don aka ruguza su to sai kuma a yi tunanin what next ina ya kamata me ya kamata ya ya kamata shi yasa da dama matasa da suka san yadda muke da awa shekara ashirin ashirin da biyar a muciya da cikaji irin yadda ake gwagwarmaya ake gumurzu da bakaken arna to mutum ya dawo nan sai ce yanzu da a wasu albani ta canza ba canza ce ba ai an gama da waɗancan sun kwanta dama to yanzu what next yanzu sai kuma a zauna a karantar da mutane addini amma shi ya ɗauka da irin yadda ake nizai ga 'yan bidi'a 'yan a 'yan kaza 'yan kaza 'yan kaza to wai shi haka ya ɗauka haka za a ci gaba yanzu an murkushe waɗannan